صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حديثنا اليوم حديث عظيم حديث عن أعظم العبادات بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة الصلاة يا عباد الله عبادة عظيمة أوجبها الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا إبراهيم خليل الله يدعو ربه ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لم يذكر عملا غير الصلاة فدل ذلك على عظمها وقدرها كذلك من دعائه عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال تعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال في شأن إسحاق عليه الصلاة والسلام وذريته ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأول ما افترض الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى عليه السلام والصلاة عليهم السلام والسلام هو إقامة الصلاة قال تعالى مخاطبا له فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وهذا يدل على عظم قدر الصلاة وفضلها على صائر الأعمال وكذلك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لما أراد التوبة لم يجد لتوبته مفضعا إلا إلى الصلاة قال تعالى فاستغفر ربه وقر راكعا وأنام وفي قصة زكريا عليه الصلاة والسلام لما دعا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب عباد الله هؤلاء بعض أنبياء الله ورسله كلهم كانوا يصلون لله تعالى الصلاة من وصية الصلاة هي من الصلاة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فقد أخرج الإمام أحمد في المسند قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وإن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كانت عامة وفية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وفي حديث أم سلمة وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدري وما يفيل بها لسانه إذا فالصلاة هي وصية نبيكم إذا فالصلاة هي وصية نبيكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تمسك بها فقد أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضيعها فقد ضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة يا عباد الله هي العهد الذي بيننا وبين الكفر قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه أحمد الصلاة هي الصلة بين العبد وربه وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإذا فصلت فصل سائر عمله ولا عز في الإسلام لمن ترك الصلاة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليهاجز على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن السحور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويغط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حتى يقام في الصف أخرجه مسلم هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة والمحافظة عليها ألا فليتك الله أناس يتهاونون بالصلاة لا يصلونها في في وقتها ولا يحافظون على أركانها وشروطها وواجباتها وليعلم هؤلاء أن ضياء الصلاة حرمان من كل خير في الدنيا والآخرة وخسران مبين وأي خير يرتجى وأي فضيلة تؤمل إذا ضيعت هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله عباد الله إن بين الصلاة وبين رؤية الله تعالى صلة فمن كان من أهل الصلاة فهو حري بهذا القدر العظيم والنعمة العظيمة التي هي رؤية الله تعالى قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المسار فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا قال ابن رجب رحمه الله وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين أقيم ذكر الرؤيا أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل وأشرب ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية ورؤية الله عز وجل فيها انتهى كلامه الصلاة يا عباد الله قرة عيون المحبين في الدنيا بما فيها من مناجاة رب العالمين مالك يوم الدين لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال أرئنا بها أخرجه أحمد وأبو داود في الصلاة معونة ومبتدرة تعين العبد في امتثال أوامر الله واجتناب نواحيه وتعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال إنه سيلحاه ما تقول أخرجه أحمد وصححه الألباني عباد الله إنه مما أجمع عليه العلماء أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر واختلف العلماء في قتله وكفره لكن تأملوا معي يا عباد الله هذه النصوص أولا دل القرآن الكريم على أن من أسباب دخول أهل النار النار عدم الصلاة قال تعالى ما خلقكم في فقر قالوا لن نكن من المصلين وقال تعالى فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا ثانيا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق الله سبحانه وتعالى أخوتهم في الدين بفعل الصلاة فدل ذلك على أنهم إن لم يفعلوها فليسوا بإخوان لهم ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم وفي رواية عند الإمام أحمد وأهل السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا هز في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال لا إسلام لمن ترك الصلاة ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق عباد الله إن شأن الصلاة عظيم ومنزلتها عالية وقدرها كبير وفائلها على خير عظيم وتاركها على خطر جسيم فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على صلواتكم وقوموا لله قانتين وأمروا بها أهلكم تفلحوا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi a yau hudu ban mutana magana a kan mafi girman ibada bayan kalmar shahada ita ce sallah sallah ya ku yan uwana mai girma ibada ce mai girma Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ta ba a kan wannan al'umma kaɗai ba kan dukkan annabawa da suka zo dukkan su suna yin sallah kamar yadda alƙur'ani ya nuni zuwa ga haka annabi ibrahim salilullah cikin addu'ar da yake yayin da ya kai ɗansa da matarsa zuwa garin makka a lokacin babu komai a cikin wannan gari wuri ne da yake kwazazzabo da kuma rashin shuka yake cewa rabbana inni astantu min zurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in rabbana li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhi ya koma gefe yana addu'a yake ya Allah na zaunar da zurriyata a wani wadi a wani kwari wanda babu shuka a gurin ma'ana babu abinci amma ya Allah saboda su tsaye da sallah Allah ka karkato zukatan mutane zuwa gare su sai ya zama ne musu addu'a su samu ma'ana makauta da abokan zama wurin ya zama guri mai ni'ima da jin daɗi saboda su samu su tsayar da sallah za mu ga nan bai ambaci wani aiki ba wanda ba sallah ba sai nuna mana girman sallah da matsayinta haka nan a wani gurin Allah ya akaito mata mana addu'a dai ta Annabi Ibrahim ina ta rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati Allah ka sanya ni mai tsaye sallah haka daga cikin zurriyata Allah ka sanya masu tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka karbi addu'a haka nan annabi Isma'il dan annabi Ibrahim alaihi salam ubangiji ya fi mata ta cikin alqur'ani da cewa mai gaskata alkawari ne manzo ne kuma annabi ne sannan daga cikin mafificin aikin da yake kana ya'muru ahlahu bis salati wal zakat yana umartan iyalansa da yin sallah idan ya nuna daraja da kima da falala ta yin sallah Allah ya yabi annabi Isma'il saboda yana cikin abin da yake yi annabi Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi salam shi ma da zurriyarsa ga abin da Allah ya faɗa a kan Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya su jagorori suna shirya da umarninmu wa auhayna ilaihim fi'lan khairat kuma wayan aikata kyawawan ayyuka na alkhairi wa iqamat salati wa ita zakat sannan da sai da sallah da bada zakka haka nan farkon abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa annabi Musa yayin da ya gani da shi farkon abin da Allah ya ce masa innani ana Allah la ilaha illa ana kaje ka saurara hakika ne ne Allah babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya kai ne? ba abudni ka bauta mu sai Allah ya ce wa aqimi salata li dhikri ka tsaye da sallah dan an bato na da kina wani ya nuna girman sallah tashi abinda Allah ya fara gaya wa annabi Musa alaihi salam bayan tauhidi shi ne ya da sallah annabin Allah hu lokacin da ya farga cewa ya yi abin da yake ba daidai ba ya yi kurkure sai ya koma zuwa ga Ubangiji sai Allah ya hakaito mana ta ya aka ya koma zuwa ga Allah shine ya koma ta hanyar sallah fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa ana ya nemi ubangiji ya faɗi yana mai ruku yana mai komawa zuwa ga Allah haka ne ga karanta kissan zakariya da inda ya tashi yana addu'a yana neman Allah ya azurta shi da zurriya sai Allah ya gaya mana fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab mala'iku ta kirawo shi yana tsaye yana yin sallah a wurin da yake yin sallah wannan ya nuna mana girman sallah da matsayinta wannan misali ne na yadda annabawa suke da wannan ibada mai girma yan yan uwana masu girma wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam bal ma daga cikin wasiyar shi ta karshe ne maganar sallah imam ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad cewa karshen maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine as-salatu kwala. ku yi sallah ku yi sallah ku kiyaye sallah ku lazarci sallah ku ji tsoron Allah cikin abin da daman ku na mallaka a riwayar ibnu majah daga Anas dan Malik ko Allah ya kara masa yarda yace dukkan wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wafati ya zo masa lokacin yana gargara abin da manzon Allah yake ta as salatu as salatu wa ma malakat aymanukum a riwayar imamu Ahmad daga Ummi Salama Allah ya kara masa yarda haka manzon Allah yake faɗa in ana jin sai ta kai kamar ma ba a ji saboda yanayi da manzon Allah yake yana as salatu as salatu wa ma malakat aymanukum ku lura da sallah ku kiyaye sallah ku lura da haƙƙoƙin wanda daman ku mallaka da aka ya ku bayin Allah sallah fiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake masoyi mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wasiyar manzon Allah ya rike ta wanda ya dozar da sallah to ya dozar da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ku ya ku ya uwana idan ke abin da yake tsakaninmu da kabiri kamar yadda manzon Allah yake cewa alƙawarin da ke tsakaninmu da su ma'ana kafirai shi ne sallah duk wanda ya bata to ya kafirta wasu malamai da ce ana nufin ya zama kabiri. idan ya bar sallah da gangan lokacin ke fita ya je na yin sallah to wannan baya cikin addini kamar yadda wasu malamai suka fassara sallah ya kuyan kwana ita ce fila ita ce mai sada bawa da ubangiji in kana so kai gani da Allah madaukakin sarki dai yin sallah da ka tabbara sallah kamar yadda hadisi ya nuna to shi kenan ka fara ganawa da ubangiji an musalli yunadi rabbuh bai yin sallah yana ganawa da ubangiji ta san ko kuma ubangiji Allah madaukakin sarki shine ya mallaki dukkan komai shine wanda yake ubangijin kowa da komai da haka yanzu kana ganawa da ubangiji Allah madaukakin sarki sallah ita ce farkon abin da za yi misali daga ayyuka ranar tashin kiyama cikin ayyukan ibada abin da za a fara dubawa ayyukan bayi sallah in ta yi kyau ta gyaru sai a ce to shi kenan ku kyale shi wuce sauran ayyuka ma sun gyaru in aka darar ta ba ce ba ta yi kyau ba babu ita ba cika ta ba to haka duk sauran ayyuka masu lalata. da haka abin da za a fara yin misali a ayyukan bayi shi ne sallah amma abin da yake tsakanin bayi da bayi to jini ne za a fara misali. wanda ji ya zubar da jinin wani ya kashe wani koyon shi wani ya zubar da jini to a ɓangaren ibada sallah a ɓangaren ayyukan bayi wannan za a fara yin misali. da haka wannan yana nuna yana nuna mana girman sallah babu rabo ko kaɗan a cikin musulunci ga wanda yi wa sallah abdullahi dan mas'ud Allah ya tsara masa yarda yana gaya mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yana gaya mana irin yadda sallah take da matsayi a wajen yana ta duk wanda yake so ya gamu da Allah yana musulmi yana fadan adam musulmi to ya kiyaye waɗannan salloli yayin da aka kira su da ka an kira sallah ka kiyaye ka tashi ka je kai sallah sai ce domin Allah ya shar'anta wa annabinku hanyoyi sunnoni na shari'a kuma waɗannan bandoli suna cikin hanyoyin shirya mana in kana so ka zama shiryayye bawan Allah na gari mai kyakkyawan zuciya mai samun nutsuwa da tsoron Allah to ka lazimci yin sallah ita da za ku yi sallah a gidajen ku mana ko maza kowa ya zauna a gida yana yin sallah kamar yadda wanda baya zuwa yake yi a gida ita da kun bar sunna annabi yace kuma in kuka bar sunna annabi ku to hakika kun fashi sai ya babu wani mutum da yadda zai yi tsarki ya kyautata sarkin ya yi alwala ma'ana ya kyautata alwala ya yi ta alwala mai kyau sannan ya tafi masallaci daga cikin waɗannan masallatai face Allah ya rubuta masa duk littafin ya Allah na rubuta mai lada Allah yana ɗaukaka mai daraja yana kankare mai zunubi da gwargwadon tafiyar da yake gwargwadon ladan da yake samu wasu abin sun yi niyyar su hijira su da kusa da masallacin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ce ku zauna inda kuke masalakum tuktabu asarukum ku zauna inda kuke za a dinga rubuta wannan abin da kuke na kai faru ta kana abdullahi dan masu ce duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa to yana tafiya yana samun lada ana ɗaukaka darajar shi ana kankare mai zunubi ya ce musa ban manzan Allah mun riga mun sani mun gani ba wanda yake kin zuwa sallah sai munafiki wanda munafikin shi ya bayyana kowa ya gane munafiki ne shi ne baya zuwa sallah ya ce kai ya kai mutum a cikinmu. mu ana ɗan kurko shi rangaranga wani ya kamo hannunsa na dama wani ya kamo kamadarsa ta hagu ya ce a dole shi a sayar da shi cikin sau saboda yadda sahabbai suke kula da sallah saboda yadda suke ma'ana kula da ita don haka mutanen da ba su sallah su yi tsoron Allah mutanen da suke wasa da sallah su ji tsoron Allah za a ga da dama daga cikin mutane a wuraren sana'a su ba su damuwa su yi sallah kan lokaci wani yana su ji za a kira sallah ba zai yi sallah ba sai ya bari sai ya gama abin da yake in la'asar ce sai karfe biyar ko ko shida ya tashi wanda manzo Allah ya ce wannan sallan munafiki munafiki baya la'asar sai ranar da ta bi za ta sai ya tashi sai ya tantaka ta wala yazkurullaha illa qalila ba zai ambaci Allah ba sai dan kaɗan zai ya fiye wannan to wannan ba wanda yake akwai waɗanda ba sa sallah in sun da gurin sana'a sai ba ya dawo gida yake haɗawa ya haɗa azhar da la'asar yayi magariba sannan yayi isha wannan babu shakka bata ne da tafiwa duk abin da mutum yake da ce Allahu akbar Allahu akbar an kira sallah to ya bari ya je sallah wannan shine zai ba shi daraja da kima da falala da kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa haka nan yan uwa mata da yawa a cikin gidan suka yi sakaci da sallah za a kira sallah amma ba za ta tashi ke sallah tana ji sai azhar ta zo sai an kira la'asar ta ce au ban yi ba azhar ba sannan sai azhar sannan kuma la'asar din ba za a yi ta kan lokaci ba sai magariba haka wasu matan suke wajen ibada wanda wannan kuskure ne mai girma da yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke sani ya ku yakuwa wanda ya tozar ta sallah to hakika ya fata cikin fata mai girma tozar ta sallah to yana da rashin zamin alkhairi duniya da lahira kuma tsara ce bayyana bayyana iya to wani alkhairi ma mutum zai samu wace balala mutum zai samu idan ya tozar ta wannan sallah wanda ya ce za ta tsada ka da ubangiji Allah madaukakin sarki in abinci kake nema to yanzu za ka je gurin wanda ya mallaki dukkan komai wanda abin da yake gurin shi baya karewa da haka je kake yi sallah ka ce Allah ta mun albarka cikin wannan sana'a tawa je ka yi sallah ka ce Allah ka bani kaza je ka yi sallah ka roki abin da yake so sai Allah ya baka amma ka bar wanda ya mallaki dukkan komai ka bar ubangiji Allah madaukakin sarki ka so ta sallah to yaushe Allah zai sanya albarka cikin abin da kake ya ku yan kwana masu girma tsakanin ganin Allah madaukakin sarki a lahira wanda babu ni'imar da take ganin Allah yan aljanna in sun shiga aljanna babban ni'imar da za a yi da mantar da su komai shine ganin Allah to tsakanin ganin Allah da sallah akwai alaka ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna mana haka a cikin alqur'ani da Allah ya magana wasu fuskoki masu kwarjini masu ma'ana kwarjini da ni'ima da kyau Allah ya ce za su ga ubangiji ranar tashin kiyama sai ce a ranar wasu fuskokin bakin kirin ciki fuska a daure suna cikin wahala ce yayin da tsanani ya zo mutum ya tabbatar barin duniya zai wahala ta zo to a ranar kuma babu hanya babu wata makoma babu inda zai gudu sai Allah yake gaya mana a ranar wurin ubangiji ne kaɗai wurin zuwa sai yake gaya mana masu irin wannan fuskoki daga cikin abin da ya sa za su samu kan cikin wannan hari fala saddaka wala sallah bai gaskata ba bai yi sallah ba kuga rashin yin sallah yana cikin abin da zai ja mutum musiba ya zo a cikin bukari da mutum daga hadisin jariri bin abdullahi ibn yana ta muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kalli wata a lokacin wata yana daren cika sai manzon Allah ya ce hakika za ku ga ubangijin kamar yadda kuke ganin wannan wata ba ana nabin kamanta Allah da wata ba ana nabin kamanta gani da gani kamar yadda za ka ga wata idan wata ya fito duk wanda yake ko ina zai gaske ba tare da turar liliya ba to haka mu'mini za su ga gidi ba tare da turar liliya ba sai manzo Allah ya ce to idan za ku iya yadda za ku ku dage kada a ranjaye ku wajen barin sallah gabanin kullowar rana da gabanin mana malamai suka ce sallar asuba da sallar rana salloli ne masu girma yadda za ka yi kake wasa da waɗannan salloli ibn rajab Allah ya ji kanshi da rahma yana cewa malamai na bayanin cewa me dalilin da yasa aka yi umarni a kiyaye waɗannan tsalloli guda biyu bayan an yi magana ganin Allah yace domin abin da ya mafi kololuwar a ba aljanna shine ganin Allah to tsalloli kuma mafi kololuwar tsalloli a cikin tsallolin nan guda biyar sallan na da sallan asuba ke za aka bada kololuwar ni'ima sai aka bada kuma mafi kololuwar abubuwan da suke da daraja a nan duniya ya ku yan na masu girma sallah sanyin ido ne ga waɗanda suke bayan Allah saboda a cikin ta akwai ganawa da Allah akwai ganawa da mamallakin duniya mamallakin duniya da lahira gaba daya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ce wa Bilal in za yi sallah ko wani abu ya faru manzon Allah ce a rihna biha hutar da mu ma'ana ka kira mana sallah don mu samu hutu da daɗi manzon Allah yana samun hutu da kwanciyar hankali yayin da yake sallah sallah tana taimakawa tana zama mai tsawatarwa tana taimakawa bawa wajen bin Allah tana taimaka bawa wajen barin sabon Allah ke sa Allah cikin al ne ce wasta'inu bi sabri wa sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah da haƙuri. in ka ji damuwa ka ji kunci ya dame ka ambaci Allah ta cika yi alwala kai fira. in lokacin sallah ne tafi masallaci sai ka sami yalwa sannan kai hakuri hakika sallah mai girma ce sai dai akan bayin da suke tsoron Allah wanda suke tsoron Allah ba su ganin sallah nauyi ne a kansu amma wanda ba ya tsoron Allah zai yi sallah kamar dutse aka dora masa har ba ya so a cikin lokacin sallah yi sannan wani gurin Allah ce ya ku wani dokan imani ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da sallah hakika Allah na tare da masu hakuri wanda Allah yana cewa Allah madaukakin sarki na ta ina salata tana hana fashai wa minka sallah tana hana albasha da munkari in dai za ka kiyaye ta a yadda manzan Allah ya koyar ku za ka dinga sai ta a cikin rayuwa hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wani yana yin sallar dare ma'ana bayan farilla ma yana yin nafila kuma nafila ma mafi girma ta dare sai dai in gari ya waye kuma yana yin sallar sai manzo Allah ce wannan abin da kake faɗa zai hana shi a hankali za ga yare na sallar matukar yana kiyaye sallah zai yi na imamu Ahmad ya ko wannan hadisi yana daga cikin abin da malamai suke ijimai barin sallah da gangan zunubi ne mai girma kabira ne daga cikin manya-manyan kabayar har malamai sun yi sabani idan an zo kace wanda baya sallah za a kashe shi sun yi sabani kan kabiri ne ko ba kabiri ba amma sun ittifaki babban zunubi ne ba sabani tsakanin malamai barin sallah da gangan babban zunubi ne a me suka yi sabani kabiri ne ko ba kabiri ba malamai na cewa wanda ya bar ta dan wajen inkarin wajen fita ma'ana bai yadda da sallah wajibi bane da aka baya yi wannan kafiri wanda zai ban sallah dan kasala ya yadda wajibi ne ya yadda ibada amma kasala ta sa ya mata wannan wasu malamai su ce bai zama kafiri ba fasiki wannan shi ne sabanin da malamai su yi sai wajen ma'ana abin da ya shafi kisa duk wanda ya ban sallah idan ya zama kafiri to yanzu a kashe shi za a kashe shi a kafiri kun ga ba za a yi mai sallah ba za a da shi a ta musulmi ba in kuwa ya matare dan kasala ya yadda wajibi ce ta wannan fasiki ne to kuma ne na ta za a bai hukunci sai a kashe shi amma ba a matsayin fi ba amma ku lura da wannan lakoci na Alƙur'ani. Alƙur'ani ya nuna mana abin da ke sanya mutum ya shiga wuta akwai barin sanna yan wuta da suka shiga wuta ka ce me ya kafa cikin wutar safar suka ce ai lam nakum musulmi na ba ma yin sallah abin da suka fara ambato kenan ba ma yin sallah Allah ya gaya mana bayan Allah ya ambaci bayan samuminai, mu'minai annabawa sai fa qalaba min ba da yin khalfu ya aka samu jama'a suka biyo baya batattu adha'u salata sun wulakanta sallah ba sa yin ta kan lokaci ba sa kiyaye ta Allah sai ka sauka ya kauna ghayya da sannu za su gamu da azaba azaba mai tsanani dan malamai na na na sabani wajen fassara ma'ana al-ghayb wanda yake nuna cewa wata azaba ce ta daban mai tsanani ga wanda ya bar sallah a wani gurin Allah yake mana bayanin menene zai sa mutum ya zama dan uwanka lakin fa in tabu in wannan kafiran suka tuba wa aqamu salata suka sai da sallah wa atu zakata suka ba da zakata fa ikhwanukum fi din yan uwanku ne a addini ko ga aka ka kafin zama yan uwan mu sun sai da sallah sai din yarda da zakka ko sun ba da zakka wannan yana nuna mana girman sallah ashe mutum baya sallah ba dan uwanka bane a addini haka nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta tsakanin kafirci tsakanin mutum da kafirci da shirka barin sallah kamar da imam muslim ya rawaito imam ahmad ya rawaito daga abdullahi bin buraida daga babai ce yaji ji manzo Allah yana cewa alƙawarin da ke tsakanin mu da sun sallah shi wanda ya bace ya zama kafiri Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yana cewa babu rabo kwata kwata a musulunci ga wanda ya bar sallah a wani hadisi a wata magana ta Umar dan Khattab yace la islama liman taraka salat ba ma maganar musulunci ga wanda ya bar Allah. abdullahi dan mas'ud kamar da muka faɗa a baya yace musa abban manzon Allah mu tura mun gani ba wanda yake ce zuwa sallah sai munafiki wanda munafiki shi sai an ya ku mu kiyaye wannan ibada mai girma ibada ce mai falala da girma kuma abu ne da yake da bambanci yake bambance tsakanin musulmi da kafiri mu kiyaye ta kan lokacinta mu kiyaye sharuɗanta da wajibanta da sunnoninta mu yi kokari mu yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar sai mu kiri ba duniya da lahira hakika duk wanda ya bar sallah yana kan hadari mai girma ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu sabo mu karkare akwai addu'a da zabi wanda wa ɗaya daga cikin yan agajin wannan masallaci wanda ake kira Muhammad Abdul Hamid wanda Allah ya warasuwa a wa garin sabar da ta wuce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya masa rahma Allah madaukakin sarki ya sanya shi aljanna ubangiji ya ke masa kulakulansa ubangiji ya kula da bayansa haka nan dukkan musulmi da suka dama gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya zabarta musu da ya musu rahama ya ke musu kurakuransu ko kuma da kalaki Allah ya samu musu da imani Allah ya tashe mu tare da annaba da sadiqai da salihan bayi ubangiji Allah madaukakin sarki ka yafi mana kurakuranmu da Allah ka ba mu zama lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan tsallacen musulmi gaba ɗaya Allah ka yaye mana musiba da bala'i da tashin hankali da zina da faɗace-faɗace da luwaɗi da duk wani mummunan ɗabi'a Allah ka yaye mana waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ka shirya da matanmu da yayanmu da dukkan yayan musulmi gaba ɗaya ya Allah mai nufin wannan al'umma da alkhairi Allah ka taimake shi wanda yake nufin wannan al'umma da sharri ya Allah ka mai da sharri shi zuwa gare shi ya ku yan kwani salati ga ke yan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu yi wa manzon salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwari ta da waka haka yana cewa wanda yi mu salati ya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk